to alhamdulillah jama'a masu sauraro da kallo barkanmu da dawowa filin da na fatawa daga nan gidan talabijin na wisal hausa kuma muna tare da malam abakar muktar yana amsa tambayoyin kuɗin nan dai da kuka turo akar maka Allah za mu ci gaba to wannan tambaya ce yake cewa daga malam salihu a malam ni ne na sayi a mai saya da sayarwa ne sai na sayi abu naira ɗaya sai na sayar naira dubu sai abokina ya ce da ni wannan riban haramun ne to me ya matsayin wannan malam bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ah, idan mutum ya sayi abu naira ɗaya ya sayar naira dubu ba haramun bane Allah ne kuro masa arziki hmm. saboda haka riba ita ba ta yawa zai iya ya saye shi naira ɗaya nan lokacin da abun yake arha lokacin da zai sayar kuma abun ya tashi so Allah ne koro masa arziki ko kuma ya bugi hancin wani shi wancan bai san kan abun ba sai ya saye shi da tsada a wurinsa duka wannan ba haramun ba ne <laughs> ya da kyancin nashi wani eh, ya da kyancin sa haramun ba ne ai dukan hanci ba a ce haramun ba ne dan kasuwa ai shi ciniki dama ai an gina shi akan mukayasa ne haka dai ma'anan mukayasa kai mai sayan kaya kana son kai wa mai sayarwa wayo ka samu arha kai kuma mai sayarwa kana son kai wa mai sayarwa wayo ka sayar da tsada akan haka ake gina eh. shi to shi yasa don mutum bai san kan kaya ba ka buga masa ka samu riba Allah ne koyo maka arziki ya zo a hadisi da unna safin ghafalatihim hmm. fa inna Allah yarzuqu ba'dahum min ba'd kubar mutane cikin rabkanan su cewa ba su san farashin kaya ba karkace zaka wayar masa da kai Allah yana azirta shashi daga shashi me yasa aka hana bai habiri dilbadi mutumin ƙauye ya kawo kayansa gari zai siyar hmm. wai sai mutumin birni ya ce masa a'a zo mu je in siyar musu hmm. siyar maka in ba ka ba za a maka wayo baka san farashi hmm. sai je da shi sai ya sai da kayan da da kima sosai an haramta wannan haramun ne kamar yan kasuwan ya zo bai san farashin ba sosai da arha su ma su albugi hancin san su samu kuɗi amma ba haka zai masa dillali ba hadisi ne ingantacce ma na ha an bai ilhabiri bari aka tambaya da labin abani ake nufi ce an yakuna lahu simsar uh-uh. to amma in shi ya nema ka zama masa kamar dillali bai nema ba eh. amma in shi ya nema ya ce to wane ku ne yan gari ne ba mutumin kauye ne kar in je a bugi hanci na zo mu je da Allah mu sai da kare to kaga wannan an taimake shi an yi haka amma bai nema ba kada kai an hana to saboda haka wasu suna tamanin wai riba yantewa ta zama haramun wai haramta ta wasu suna kafa dalili da waccar mm. ayan la ta'khudhu riba adhafan ba to ai riba aka ce ba riba ba to zai fassara shi da riba riba ne ba ka ci ba kuma ko ba ninki ba ma riba haramun ne to amma saboda suna ninki ba ninki sai sa aka ce kar su ce riba ninkin ba ninki wato malam mutanen wato don rashin fahimtar ma me ma kasuwanci suna bar ma alheri da yawa a shi sosai rashin karatun karanta ma me ne kasuwanci wani abun suna ganin kamar kaza ma kamar haramun ne kuma sun ji halatta halal ne kuma shi yasa ai kasuwanci yana daga cikin abubuwan da aka jahilce shi da yawa mm, kaga abin da ya shafi babin ibadat ce abin nan uh, sallah azumi waye mm. ana bayanin su kullum abin da ya shafi aure shi ma ana bayanin su amma abin da ya shafi ciniki kaɗan ne zaka ga malamai suna karantar da shi shi yasa aka jahilce shi fiye da komai saboda aka babin fahimtar ciniki kuma yana da wahala kusan ya fi gado ma wahala wanda ya shafi harkan kasuwanci to amma duk da cewa riba ba ta yawa eh. duk yadda ka ci riba halal ne to amma ana son kuma ka sauƙaƙe saboda hadisin da yake cewa rahimallahu ram hmm. samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara Allah ya ji kan mutumin da inda ya sai da kayansa da sauƙi inda ya hmm. siya ma da sauƙi inda ya sayar da sauƙi ma'ana zai ci riba dan daidai gurgudu ya siya inda ya siya da sauƙi ma'ana zai ba wa mai sayarwar riba ba zai matse masa riban ba to duka wannan sun samu addu'ar manzon Allah sun alaihi ka mustahabi kayan kai zama mai sauki na'am Allah ya sa mu gane to malam wannan yace assalamu alaikum malam wai da mazinaci da mai fidda sha'awarsa da hannunsa duk matsayinsa guda mm, ba za a ce guda ba mana wanda ya zina kan ai yayi babban sosai ya fi ya fi ya fi daukan zunubi akan wanda ya fitar da hannunsa amma dukkaninsu dai haramun su kai da mai yi da hannun nasa da mai zinan duk haramun ne amma kaga mai zina ba yana da haddi ba idan mutum ya yi zina ya taba yin aure kashe shi ma za a yi ta jefe shi har ya mutu in bai taba yin aure ba masa bulala ɗari a gaban jama'a kuma a ji daure ɗaure shi shekara guda ga illolin da take ciki to amma yanzu wanda ya yi da hannunsa an ce za a masa haddi ne sai dai a masa ta'aziri in an kama shi a ladabtar da shi daidai gurgudo domin gobe kar ya sake to rafin zina ya fi wannan girma na na wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam mahaifinmu ne ya rasu ya bar mata guda biyu da kuma 'ya'yansa guda takwas maza uku da mata biyar da mata wato 'ya'yan mata ɗin da guda biyar don allah yaya za a raba gadon abin da ya bari ne malam mahaifinmu ne ya rasu ya mm. bar mata guda biyu mm. matan auren matan aure biyu da kuma mu 'ya'yansa guda takwas mm-hmm. to maza uku mata biyar mata biyar eh, cikin 'ya'yan kenan so a nan za a kasa takwas ne su mm. mata biyu suna da kashi daya su kuma sauran 'ya'yan za su raba kashi bakwai din sai a yi liddakar su azil unsayin mm. namiji ya ninka wato ainihin mace haka so nan ba a sa kuɗi ba bare a riba shi ne mm. to irin wannan ma dinga tura malami da suke kusa da su eh, ana raba musu gado shi rabon gado kuma yana bukatan ka je ka samu malami ko da ma an baka fatawan sosai domin kila akwai tambayoyin da zai maka kai baka sani ba kila akwai wani mai gado wanda kai baka faɗe shi ba kaga in ya tambaye ka zai zai gane yadda abun yake haka dai mm. Allah ya sa mu gane mm. assalamu alaikum malam menene hukuncin yin amfani da hayaki ko wani zoben azurfa a matsayin wani kariya bai matsayin shi addinin musulunci to shi dai yin amfani da hayaki tun da tasirin sa ne yake malamai wasu haramta shi ba amma baka da lafiya haka sai ka yi wani hayaki haka wannan ba laifi shi yasa kaga wajen cire aljani ana amfani da da hayaki mm. to amma mutum ya sa wani zobe ko na karfe ko na mm. azurfa saboda wani magani mm. wannan malamai sun haramta wadaka wani shi ake cewa halka lubsul halka haramun ne harshen shek muhammad bin ya ya babi guda a kansa a cikin kitabu tauhid so da haka wannan haramun ne domin tasirinsa ba a bayyane yake ba ko mutum ya allaka zuciyansa da shi to wannan baya halatta a yi a yi amfani da irin nan mm. to na sakar alheri <clears throat> wannan tambayar kuma ita yana cewa assalamu alaikum malam ma'aikacin gwamnati da albashin shi ya kai nisabin zaka shi ma zai cire zaka Eh, idan ya shekara ba yanzu a ce mutum yana daukan misali miliyan ɗaya da rabi mm. to sai miliyon ɗaya da rabi nan ta shekara ne zaka waje ba a kansa amma ya ɗauki miliyon ɗaya da rabi kafin wata watan ya kashe ko ya kashe mafi yanzu wani watan ma ya sake ɗauka ya kashe to wannan ba zakka a kansa amma in ya ajiye kuɗin ya buɗe wani account yana jefa kuɗi yana jefawa mm. har kuɗin nan suka shekara to zai kire zakka haka dai mm. wato malam kasancewar ko dan yanayin kasar mu ne aka eh. samu ma'aikaci mm. wani watan ma ba a biya ba ko hada watanni hudu biyar sannan a biya ga kuma yanda yanayin kasuwar take da abubuwa na albashin ma bashi ya ɗibi nasa abubuwa da kafin ma a albashin an ci bashi mafi yawan albashin an ci bashin sa sosai to amma ga yawancin kasashe kamar irin su malaysia sai ga ma'aikaci mm. yana cire zaka mm. nan masallaci za ga ainihin akwai ofishin zaka zai zo ne cire ba da zaka mm. har a bashi receipt a yi addu'a saboda yana iya sabidin wasu abubuwa kuma ya san cewa wata na zuwa ga albashin shi haka suke suke zo aikin hajifa zai ga ya planin mako wani zai ga dan tasi mako ya liga sticker cikin cewa haji insha Allah 2018 misali eh saboda ya san yana ajiya yana dan ajiya kuma sai ga Allah da ikonsa kuma ya je din mm. to amma mu saboda yanayin al'amura gashi gashi mm, muna fata kuma komai ya sa su gyaru Allah sa abubuwa suka gyaru to sai ga mm. ne ma'aikaci shi ma ya san menene yake ajiyewa menene yake shiga Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace wannan kuma yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce idan mutum ya sanya safa a kafarsa shin zai iya shafa akan safan yawa ya wanke kafarsa ya eh. wanke kafar ya sa eh, da sharaɗa guda biyu shine jarab sharaɗi na farko safan ta zama mai kauri wato ta yadda in ka shafa ba za ka ji damshin ruwan a kafanka ba eh. kaga ta zama kamar huffi kenan kuma akwai hadisai da suka nuna ana shafa a kan safa sannan sharaɗi na biyu kuma ya zama na san sanda kai alwala <coughs> cikakkiya kafin ka sa safa kamar yadda kuffi ba za ka iya shafa a akan kuffinka ba in kai alwala har sai in ya zama na kafin ka sa kufin kai alwala cikakkiya saboda hadisin mughira bin shu'ba mm. manzo Allah sallallahu yana alwala yana zuwa masa ruwa da ya zo kafansa sai zo zai cire masa kufi sai ce da'ahuma mm. fa inni adkhaltuhuma tahiratin ka bar su aina shigar da kawafuwan cikin safan ne suna masu tsarki saboda haka idan ka ci kyakkyawan wala ka sa safan ka mai kauri daga bayan alwalan ka taurare to in ka zo alwala ka wanke kafa da hannu kai shafan kai to za ka iya shafa a saman safan hmm. kuma sallan ka ta yi to assalamu alaikum malam waɗansu ne suka shigo masallaci bayan an idar da sallah za su yi jam'i sai wannan ya tura wannan a ce to wani kai lemunci sai ya janye ya ki wannan a ce ya janye ya ki suka dinga yi haka tsawon lokaci sai daga baya da ɗaya <laughs> ya miƙe ya wuce me matsayin wannan da suka yi yakan ya yi kyau mm, ya yi kyau mana ai tawadu ne ko haka dai ai shi shugabanci ka bari a tura ka ba kai ne zaka dinga tura kanka ba mm. saboda haka ya ce ma bishimillah in ka je ba laifi in kuma ka ce a wane kai dai wane kai dai sai daga ba wani ya shiga to ba wannan ɗabi a cikin kauni a fahimta na don wani zai iya shiga a wurin da bai cancanci limancin ba kuma mutane su yi ta jin haushinsa kai ka shiga ba son limancin ka ake ba kuma ga hadisi manzala sama cewa Allah ba ya ɗaukaka sallan mutumin da yake wa mutane limanci ba sa so to ka bari su so ɗin eh, to amma kar jayayyan ta yawa har yadda za a cinye wani lokaci mai amfani to ga wannan da shi ma ce assalamu alaikum malam ko kuma ci gaba tambayar shi ne tambayoyi na su ne ni ne na tsaya a bayan sahun sallah ni kadai amma kafin a idar da sallah waɗansu jama'a sun karu a sahun shin ni da na fara tsayawa ni kadai ina da sallah ina ganin ko daban ne su ma'ana abin da yake nufi mm. in na fahimce shi shine ka san ba a tsayawa a bayan sahu mutum shi kadai shi ya samu sahu ya cika sai tsaya a baya shi kaɗai ba kowa to ga hadisin da yake cewa kuma la salata li munfaridin khalfa saf babu sallah ga mutumin da ya sallah shi kaɗai a bayan sahu sai ce to amma shi ya fara tsayawa shi kaɗai ne daga baya kuma sai mutane suka zo aka kai yi sallah tare da mutane a sai sallah tare da mutane a sahu sallansa tayi tayi dama idan akwai wani wuri a sahu sai kai kuma ka zo ka tsaya kai kaɗai a bayan sahu to shine baka da sallah don ya kamata ka je ka cika ta wannan sahu amma in sahu ya cika sai ka tsaya kai kadai a baya mm. in mutane suka zo suka jona shi kenan shi ma ya zama sahu ba kai kadai kai sallah a bayan a bayan sahu ba ba za ka sallan ka tayi mm. to tambayar ta bi cewa wani mutum ne a sahun da ke gabana mm. ya saka gajeren riga wanda duwawunsa na bayyana kenan irin an yi eh. shin ni da na ga duwawun nasa ina da sallah kai kankana da shi kai da kaga duwawunsa al'auransa kenan amma shi kuma bai da sallah idan duwawu ya bayyana <coughs> mm. ko kuma gaban mutum ya bayyana a sallah ai bai da sallah mm. domin ya bayyana da al'auransa kuma al'aura mughallasa mm. so da irin masu sa irin wannan wando da dangalalle riga sai su dena ka sa tura cikakkiya inda zaka gama sallan ka ba wanda ya ga al'auranka ko al'auran ka bata bayyana ba amma wanda ya gani shi sallar sa tayi za a ce bai mutum ne yana gaban ka yana da irin wannan kaga idon ka zai iya zuwa kan wannan wuri hmm. to sallah ta yi wannan sai dai mutum kuma ya dinga kauda idon sa daga lokacin da ya ga na farko to wannan kuma daga idris ya ce assalamu alaikum malam yaushe ne aka fara samun 'yan shi'a bisa fahimtar ali sunna 'yan shi'a sun daɗe hmm. tun zamanin sahabban manzon allah sallallahu alaihi aka yi su hmm. to lokacin su sai na ali suna raye mm. su sai na mu'awiya suna raye to asalin shi'a wasu mutane masu goyon bayan saidina ali ana ce Shi'a to ali to suna goyon bayansa har suka wuce gona da iri har suka nemi su mai da shi allah don a zamanin sa akwai wanda suka ce shi allah ne har ya kona su da wuta kuma bai san akwai hadisin da ya ce kar a kona mutum da wuta ba ya kona su da wuta kashe shugaba daya to kuma tun daga lokacin da yake wasu basu ce shi allah bane amma dai suna da aƙidan shi'a to haka ne aka dinga fada faɗaɗa aƙidan aka dinga shigo da abubuwa daban-daban a ciki a sai ta aƙida da wani abu kaɗan za ta fara ta dinga faɗi ta mm. dinga faɗi so shi'a an same su tun zamanin sabon manzala sassanawa kuma suna ikirarin cewa su masu goyon bayan alul ne amma kuma hakika masu rusa addini ne masu zagin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi a can baya can akwai tambaya da muka amsa akan abin da ya shafi shi a muka eh. bayani akan hadarin su sosai ba sai mun maimaita ba Allah ya alheri amin tambaya ta gaba kuma ne ce assalamu alaikum malam mutum ne ya musulunta hmm. bayan an idar da sallar farilla hmm. to zai yi wannan sallar farillar ne ko zai ko ba zai yi ba ko ko zai jira sallah ta gaba mm. zai yi sallan farillan matukar lokacin ta bai shige ba ah. duk wanda ya musulunta akwai time na wannan sallah mm. da ta wuce din bai fi lokacin ta bai fita wato zai yi ta misali mutum ya musulunta bayan an yi azahar mm. zai yi azahar kuma ya jira la'asar ko kuma bayan la'asar ya musulunta kaga rana bata faɗi ba kenan to zai yi azahar kuma ya yi la'asar saboda lokacin su bai fita ba ah. sai ya jira kuma magariba amma in ya musulunta bayan magariba ne kaga bai zai azhar da la'asar ba ko ya musulunta bayan rana ta fito kaga bai zai sallan asuba ba hmm. amma in bayan an yi sallan asuba kafin rana ta fito ya musulunta to sai yayi wannan sallan asuba ne na'am la sakar alheri tambayar ta bice eh, ah, malam ina neman taimako ke addu'a taimako min addu'a don samun aiki a fuskar gwamnati na san muna da yawa masu baran addu'a <laughs> to Allah ya baka aiki na gari amin na maka addu'a Allah ya sare wannan yace assalamu alaikum malam menene hukuncin aboki da aboki sai ɗaya wa mahaifiyar ɗaya abokin sata me matsayin abotarsu to ai ba sai ka ce aboki da aboki sata kan haramu ne me hukuncin wanda yi wa wani sata to sai dai anan akwai ha'inci a ciki yasa ya na fito da shi tunda abokinsa ne ya mm. yadda da shi har yana zuwa wajen mahaifiyarsa da shi har bai kamata ya yi sata ba mm. kaga akwai ha'inci a ciki mm. ya ha'ince shi kuma ya masa ya masa wannan aiki na sata to sata dai haramun ne haƙƙin wani ne duk mutumin da ya ɗauki haƙƙin wani ya je ranar kiyama Allah ta'ala zai sa a biya shi da ladansa domin ka zalunci ne mutum ya yi shi yasa manzala sassama ya ce duk wanda ya zalunci wani a nan duniya to falle ta halalhu qabla an la yakuna thamma dinar wala dirham ya nemi su warware tun a nan duniya kafin a je lahira ran da babu dinari babu dirhami yana da kyawun ayyuka kyawun ayyukansa za a dauka in ba da shi muna na ayyukan wa'incan za a dora masa shi yasa manzala sama tare tambayi sahabban sai ce atadruna manil muflis shin kun san waye muflis asalin muflis wanda yake suka kare to sai suka ce almuflisu fina man la dinara lahu wala dirham muflis a cikin mu shine wanda bai da kuɗi wa man la dinara lahu wala mata wanda bai da kuɗi bai da kadara sai manzo Allah ya ce to wannan karamin muflis ne kenan ya ce almuflisu man ya ati yawmal qiyamati bi salatin tammatin wa siyamin tammin wa hajjin tammin wa ya ati wa ma hadha wa zalama hadha وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار نعم manzala ya sama ce ai mai arzikin da ya talauce shine wanda yake da arzikin lahira sannan kuma ya talauce a can wato shine mutumin da zai zo da ainihin sallarsa cikakke azuminsa cikakke sauran ayyukan ladansa cikakku to sai ya zo ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya bugi wannan ya ci kuɗin wannan ya zo da jinin wannan hmm. sai a dinga ɗaukan kyawawan ayyukansa ana bawa ainihin hmm. wayannan mutane suke bin sa haƙi hmm. a dinga ɗaukan kyawawan ayyuka ana baya <coughs> har idan kyawawan ayyukan suka kare sannan sai a ɗauki munanan ayyukansa sai a munanan ayyukan wa'incan mutanen da ba biyan ba sai a dinga tsora masa ana tsora masa a ƙarshe a je a jefa shi a cikin wutar jahannama su ga wannan shine wanda ya asara to cin haƙƙin wani ko ta hanyar sata ko ta hanyar ha'inci ko hmm. zalunci ko kwace hmm. duk haramun ne in anan duniya kana ga ka dan samu wani hmm. fa'ida to ba akwai ranar kin dillanci shi ne lahira kuma ko ka istighfari sau miliyan Allah ba zai yafe maka haƙƙin wani ba sai in mai haƙƙin ya yafe maka ko ka biya shi to da mun da ya sata ne kuma ha'inci ne kuma haramun ne na'am wai Allah kyauta ah, assalamu alaikum malam shin meye ma'anar sunan shuraim da su dai sannan kuma mutum zai iya sanya wa 'ya'yansa sunayen to sunaye ne dai masu kyau ko da ma'anansu ba ta bayyana ba hmm. ba su da wani wato ainihin matsala haka na'am assalamu alaikum malam idan ban samu daman yin rakatan alfajar ba har aka shiga sallah hmm. sannan kuma ina so rama a lokacin da aka idar da sallah zan yi ne da zarar an sallame ko kuma sai na gama azkar dina na bayan sallah wani sallah ne rakatul fajri wato bai samu eh, wato da zaran ka sallame ne sura katul fajri mutu yana sallamewa zai kawo su yi eh. zo a hadisi wani yayi a gaban manzo Allah sallallahu bai hana shi ba yana sallamewa sai ga sai kama sallah a katul Fajiri manzo Allah bai ce masa don me sai ba amma ba za ka bari sai ka yi wasu askar ba in wannan ne to ba za ka yi ba sai ka bari in rana ta fito ta dan daga a lokacin sai ka rama su wadda na fahimce shi azka din bayan sallah na fara yi eh, ba zai yi ba eh. sai ya tashi yana sai ya yi wannan in ya yi sai zo ya azkar din sa kuma ba rai bata lokaci ba in ka bata lokaci to ka bari sai bayan sallah rana ta fito da hantsi kenan kafin ka rama mm. Allah ya saka assalamu alaikum malam menene hukuncin yin adashin da ya kunshi maza da mata ah, ta me matsala a adashi ya halatta ai da maza da mata duk <laughs> yawa daidai wani abu kuma ake yi na mitin wanda ana sabawa shari'a ana mm. cakuɗa maza da mata wannan wani abu ne daban amma da shi ko maza zalla ko mata zalla ko kuma maza da mata babu laifi mm. don an ai ma nan adashi ajiya ne za ku zo ka dubu ɗaya ɗaya ko goma ya ku haɗa mutum ɗaya ya zai amfani da su ka kama kun bashi aro ne mm. idan an dashi kuma sai a sake haɗa wani shi ma dubu goma kaga kamar shi kuma ya fara biyan bashi kenan wannan kuma an bashi aro wannan babu laifi idan ba a shigo da wani abu na haramun a ciki ba sai dai an shigo da wani abu na haramun to wannan sai zama haramun to wannan kuma ce assalamu alaikum filin fatawa hmm. malam menene gaskiyar magana da ake cewa wai idan mutane uku suka haɗu har suka rabu ba su yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ba wai azaba za ta sauka a kansu ranar tashin kiyama wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya cikin wannan ayi wasu manzo Allah sallallahu alaihi salati mustahabbi ne in kai sau ɗaya ka sauke wajibi sauran mustahabbi ne saboda haka ka ci gaba da yin salati amma ba za a ce in mutane sun haɗu ba su yi salati ba azaba za ta sauko musu ranar kiyama wannan maganar ba haka take ba mm. to ga kuma tambaya mun samu malam wanda ke cewa malam addu'ar shiga kasuwanni da mun yi kamar wannan a can baya da za ka iya karanta shi a shiga makaranta na mabbacin kenan abin imamun nawawi yana cewa alfada'ilu la tunadu bil kiyas ba a samun falala da kiyasi ita wannan addu'a ta shiga kasuwa ne kuma aka faɗi falalan ta ka samu lada miliyan ɗaya to kuma sai ka je ka yi ta a shiga makaranta ka ce ka samu wannan ladan da yiwa da haka falala ba a samun sa da kiyasi to malam za mu dakata a nan kasancewar ga lokaci ya tunkaro sai kuma idan allah ya kai mu a darasi na gaba sai mu daura yawan masu sauraron mu <clears throat> muna tare da ainihin filin fatawa na gidan talabijin na wisal hausa kuma muna tare mal abakar muktar ya ainihin wato amsa tambayoyin nan da kuke ta turo mana wanda insha allahu wanda bai je tambayarsa ba ga sanan birji a tattare da mu nan gaba da izinin allah muna raye za a ji to da shi malam abubakar mutar da ya amsa sai malam aminu shehu sambo da ya sa da ku ni abdulkadir isa adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu